السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا تجد هم سند بير في قلوب المرام مع الإمام أحمد بن حجر عن أسقلاني وان دير فاهي دراسة تجد تقضى هم سند بير شكرا لدي بيرد ثمانين بيرد فوجه muna roƙon Allah madaukaki ya masa rahama za mu ci gaba da karatu a kitabul jana'iz daga kan hadisi na 599 insha Allah kuma wannan darasi yana karantar da mu hurumin mamaci wato mamaci yana da hurumi da larabci abinda ake kira al-hurma wato shi ne hurmatul mayyit shi ne ma wajaban kiyamu bihi abinda yake wajaba a kula da shi shi ake nufi da al-hurma idan aka ce hurumin mamaci ana nufin abubuwan da ke wajaba a kula da su game da mamaci inda musulmi ne wa harumar tafri fihi kuma haramun ne a yi sakaci game da kulawa da waɗannan dokokin duk wani abin da shari'a ta ƙayyade masa doka akan cewa tilas ne a lura da shi wannan abin ana kiransa al-hurma don haka yasa kake je ana cewa ka'aba tana da hurumi makka tana da hurumi madina tana da hurumi abinda ake nufi da hurumi shine ma wajibar qiyamu bihi akwai dokokin da ya zama dole ne ka kula da su idan kana madina akwai dokokin da ya zama dole ka kula da su idan kana maska kuma haramun da ya mutum ya yi sakaci game da waɗannan dokokin wannan shi ake nufi da Bayanin bayaninsa ya zo cikin mazarji saliki na ibn qayyim jawziya a mujallar da zai shafi na 73 kuma kalmar alhurma da larabci ma'anarta kenan kamar yadda zo a lisanul arab na ibn manzur a mujallar da shafi na 95 wannan darasi yana karantar da mu cewa mamaci musulmi yana da hurumi wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo wannan hadisi daga aisha Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai manzon Allah ya ce kasru abnil mayyit karya kashin mamaci ka kasurhi hayyan kamar karya kashinsa ne yana da rai wato karya kashin mutum wanda ya riga ya rasu kamar karya kashinsa ne yana da rai rawahu abu dawud al-imamu abu dawud ya rawaito yana kitabul jana'iz babun ah, fil hufari yajidul ah, fil hufari yajidul azma ibn hajar ya ce rawahu abu dawud bi isnadin ala sharti muslim al abu dawud ya ruwaito hadisin nan amma hadisin yana da sharaɗi na al muslim wato a ilimin hadisi idan aka ce hadisi yana da sharaɗin al-imam ko yana da sharaɗin al muslim ma'anasta ita ce waɗanda suka ruwaito hadisin sun yi daidai wato su ne mutanen da suka ruwaito hadisin da al'imam musulun ya kawo akwai mutanen da al'imam musulun ya dauki hadisi a wurinsu idan ya zama an samu al'imam abu dawud ya ruwaito hadisi daga waɗannan mutanen to sai a ce wannan hadisin ya zo da sharaɗin al'imam musulun. wannan yana cikin littafin al'imam suyuti tadribur rawi jufi na farko shafi na 131 sau da yawa idan kana karanta hadisi za ka ji an ce hadisin an ruwaito da isnadi a kan sharaɗin al'imamu bukari ko da isnadi a kan sharaɗin al'imamu muslim ba wani sharaɗi ne wanda suke da shi na daban ba kowane malami daga cikinsu akwai waɗanda ya ruwaito hadisi daga wurinsu waɗannan mutane idan aka samu wani mutum daban ya ruwaito hadisi ta hanyar waɗannan mutane sai a ce mutumin ya ruwaito hadisi akan sharadin al-Imam Muslim wato ya ruwaito hadisin akan isnadin da al-Imam Muslim yake ruwaito hadisi ko da yake shi al-Imam Muslim bai ruwaito wannan hadisin ba wannan yana daga cikin bayanin al-Imam an-Nawawi eh, kamar yadda al-Imam Suyuti ya kawo cikin Ya ce yace innal murada bi qawlihim ala shartihima an yakuna rijalu isnadihi fi kitabaihima idan dai aka ce an samu wani hadisi a wani littafi kamar misali yadda aka samu wannan hadisin na aisha a littafin al'imamu abu dawo sai aka ce hadisin ya zo da isnadi akan sharaɗin al'imamu muslim to ana nufin hadisin ya zo akan isnadi irin na al'imamu muslim ko da yake al'imamu muslim bai ruwaito hadisin ba amma mutanen da al'imamu abu dawo ya ruwaito hadisin ta hanyarsu su ne da mutanen da al'imamu musulun shi ma yake ruwaito hadisi wato ta hanyarsu hadisin yana sunan ibn majah yana kitabul jana'iz babun fil nahyi an kasr ibam al mayyit al-imam shafi'i ya rawaito hadithin na ummi yana wato a littafin sa kitabul ummi yana kitabul jana'iz babu ma ya ba'da ad-dafni mujallati na farko shafi na 316 hakanan al-imam malik ya kawo hadisin cikin littafin muwatta balagan an malik an annahu ballagahu anna aisha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam kanat taqul al-imam shafi ya rawaito hadisin daga al-imam malik al-imam malik shi ma ya rawaito hadisin al-littafin muwatta labari ya iso gare shi kamar yadda ya zo cikin mu a kenan aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kasturu abmil muslimi kaga ya bambanta da yadda ya zo cikin bulugul maram a riwayar al-imam abu dawud kasturu abmil mayyiti karya kashin matacce amma a littafin muwafa da kuma littafin al-imam shafi'i kasturu abmil muslimi mayyitan karya kashin musulmi yana mace ka kasrihi wa huwa hayy kamar an karya kashin sa ne yana da rai akwai wata riwayar ta Aisha domin hadisin da yazo cikin littafin muwatta da kuma hadisin da yazo cikin kitabul ummi na al-imam shafi'i sun taho ne ta lafazin Aisha ita kanta bata jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma a riwaya ta biyu hadisin marfu'un ne kaga riwayar al-Imam Malik hadithin mawqufun ne Aisha ne kawai ta faɗa bata ce manzon Allah ne ya faɗa ba amma ko da Aisha ne ta faɗa babu shakka maganar Aisha magana ce mai kima to bare kuma akwai riwayar da Aisha ta jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa inna kasra azmil mu'mini kaga riwaya ta uku kenan wannan lafazin al'imamu ahmad kenan kuma yana fahihu ibn hibban da sunan dara kutuni kitabul hudud wa diyar wa ghairihi kaga an samu lafazi kashi uku lafazin al-imamu abu dawud kasru azmil mayyit lafazin da yazo a hadisi mawqu riwayar al'imamu imamu malik cikin muwatta kasru azmil muslimi mayyitan sannan lafazi na uku wanda zo riwaya ta al'imamu ahmad da kuma alimam ibn hibban da al-imam darqutni inna kafar azmil mu'mini yitan lalle karya kashin mumini yana mace mislu kasri azmihi hayya misalin karya kashin ne yana gare wannan lafazin shi ma ya inganta kamar yadda bayani ya zo cikin irwa'ul galil a mujallar na uku shafi na 213 muhammad nasiru al albani ya kawo wannan lafazin cikin ahkamul jana'iz a shafi na 233 waɗannan lafuzza gaba ɗayansu sun inganta don haka karya ƙashin mamaci laifi ne saboda wannan hadisi mu ci gaba ibn hajar ya ce wa za da ibn maja al'imam ibn maja a riwayarsa ya yi ƙari an samu ƙari a riwaya ta al-imam ibn majah wannan ƙarin yana cikin sunan ibn majah kitabu majah fil janaiz babun fil nahyi an kasr idam al-mayyit yace min hadisi ummi salama amma ya zo ne ta hadisin ummu salama ita ita ma matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga hadisin ya zo daga matan ma'aiki Allah mu da kake kara musu yarda Aisha ummu salama duk sun ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah al-imam ibn majah ya ruwaito hadisin aisha kuma ya ruwaito hadisin ummu salama radiyallahu anha a hadisin ummu salama an samu kari karin shine fil ismi ta wajen laifi domin a hadisin da duk muka karanta riwayar aisha an dai ce karya kashin matacce yana kamar karya kashin mai rai kama ta ina ba a faɗa ba amma a hadisin ummu salama sai aka ce suna kamanni ne fil ismi ta wajen laifi kaga dan magana ta cika an ce karya kashin matacce kamar karya kashin rayayye ne ta ina kuke kamanni shine aka ce fil ismi ta wajen laifi to ko da ba a kawo ta wajen laifi ba cewar karya kashin matacce yana kama da karya kashin rayayye ma'anar guda ce kowa ya riga ya sani wato hurumin matacce yana daidai da hurumin mai rai duk da cewa akwai masana hadisi da ke ganin wannan ƙari da aka samu fil ismi din nan ba lafazin hadisi wato ba lafazin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da aka ce fil ismi ana gani fassara ne na wani malami daga cikin malaman da suka rawaito hadisi yana fassara wato wannan hadisin karya kashin matacce yana kamar karya kashin rayayye ta ina sai malamin ya ce fil ismi wato wannan fassara ce ta wani malami amma zahirin hadisin lafazi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi don haka isa ibn hajar yace an samu kari kari ba za a ce an samu ba idan maganar wani malami ce tunda yace an samu kari yana nufin na lafazi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanda hadisin yazo a sunan ibn majah kasru abmil mayyit ka kasri abmil hayy fil ism haka hadisin yazo amma ibn hajar ya dace farkon sai ya kawo karshen saboda ai hadisi ya gabata da irin wannan lafazi daga Aisha Allah ya kara mata yarda ba sai an sake maimaitawa ba hadisin nan na ummu salama yana sunan ibn majah kuma yana musnadul imami ahmad hadisi ne da ya inganta shi ma hadisin ummu salama ah, daga cikin masana hadisi akwai al-imamu nawawi al-imamu nawawi ya inganta wannan hadisin cikin khulasatul ahkam duk da cewa akwai malaman da suke ganin isnadin hadisin ummu salama yana da rauni kamar yadda ya zo cikin ahkamul jana'iz shafin 233 to sannan akwai wani hadisi na uku kuma bayan hadisin aisha hadisin ummu salama akwai hadisi na uku wanda yake nuna cewa akwai awatarwa game da wato karya kashin matacce hadisin jabir bin abdullah jabir ya ba da labari yake kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin mun fita zuwa jana'iza tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فجلس النبي على شفير القبر sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a gabar kabarin a gabar kabarin yana gwada cewa gefen kabarin mazan Allah ya zauna wadda lasna haula mu ma muka zauna a kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam muka zauna tare da shi fa akhraja al-hafaru abudan wanda ke tonon kabarin sai gashi ya fito da wani kashi ko dai kashin kwabirin mutum ko kuma kashin damtsen mutum wanda ya gwada cewa kabarin an tona shi ne akan wani tsohon kabari fa zahaba liyaktirahu sai shi wannan mutumin mai tonon sai yana kokarin ya fasa wannan kashin fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace la taktirha karka karya wannan kashin kada ka fasa wannan kashin fa inna kasaraka iyahu mayitan ka kasarika iyahu hayyan idan ka karya kashin nan saboda kashin mamaci ne to kamar ka karya ne wato ainihin kashin rayayye walakin dasahu fi janibin kabri sai dai ka cusa shi a gefen kabarin wannan ya zo cikin hashiyatul imam sindi ala sunan ibn majah inda yake sharhin waɗannan hadisai da muke karantawa yana jizu ina ku shafi na 389 malamai da dama suna nuna raunin hadisin amma bisa ga la'akari da hadisin Aisha da hadisin Ummu Salama duk su guda ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan kayya kashin mamaci kuma wannan hadisi <clears throat> yana daga cikin dalilai waɗanda wasu malamai suke kafawa akan cewa ko da kashin nan ba na musulmi ba ne bai kamata a wulaƙanta shi ba ne dalili saboda ai a bisa ƙa'ida idan ana tona kabari aka tono kashin wani inda kabari na musulmi ne ya kamata a kyala wani sai a je wani hukum saboda nashi wuri ne sai dai idan makabartar ce ta cika aka dawo sake binnewa wanda ana iya wato tara shi gefe wanda kamar yadda ya zo cikin hadisi yadda jabir bin abdullahi ya ba da labari amma aflan a tarihi annabi sallallahu alaihi wa sallam makabarta ta madina ba a samu labarin ta cika har an sake komawa binne mamata a wurin ba sai dai kasance dama wannan kabari na wani ne daga cikin mutanen jahiliya kaga ba musulmi bane kenan don haka idan ko ba musulmi bane mai tonon kabarin da ya tono kashin kwabri ko kashin damti ya yi ƙoƙarin fasawa manzon Allah ya hana shi wannan ya gwada cewa hatta wato kashi na kafiri ya kamata a wulatar kashi ba wannan dalilin ya sa aka samu masu wannan fahimta daga cikin ah, malamai duk da cewa hujjar tana da rauni a cikin fatawar latina mujallar na tara shafi na 119 haka ce hadithu kasri abnil mayyit ka kasrihi hayyan hadithun sabitun wannan hadisi da muka karanta riwayar Aisha Allah ya kara mata yarda da kuma riwayar Ummu Salama wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa <clears throat> kariya kashin mamaci yana kama da kariya kashin rayayye malamai suka ce wannan hadisi ya tabbata ja'a marfu'an wa ja'a mawqufan ya taho ta lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin ya taho ta lafazin aisha ba tare da ta jingina maganar da mazan Allah ba amma abinda hadisin da yake karantar da mu kuma wannan shine dalilin da yasa ibn hajar ya kawo hadisin a cikin bulugul maram abinda hadisin yake karantar da mu shine la farqa fil hurmati bainal hayy wal mayyit bil jumla abinda manzon Allah yake tabbatar mana a cikin wannan hadisin shine babu bambanci tsakanin mutum mai rai da mutum mamaci ta wajen hurumi wato duk abin da aka hana ka ka yi wa mutum mai rai to an hana ka ka yi wa matacci wato hurumin mutum yana tabbata har zuwa mutuwar wannan shi ne abin da hadithi yake karanta da mu domin lafazin hadisin ya taho ya taho wato ba tare da an kayyade shi da wani sharadi ba don haka ya taho amman annabi sallallahu alaihi wasallam yace kasru abmil mayyit wannan lafazi guda ke kasru abmil muslimi na biyu kenan sannan na uku inna kasra abmil mu'mini kaga ya shafi kowa ya shafi eh, in aka ce almayyit kowane matacce ko da ba musulmi bane idan aka kawo muslim to kaga an kawo mutumin da imanin sa yake mafi kaskanta amma idan aka ce almu'min Shi shine mutumin da imanin sa fi girma kaga manzon Allah ya game nau'ukan mutane gaba daya saboda haka hudumi na dan adam yana nan tare da shi hatta a bayan mutuwarsa yana daga cikin bayanin da malamai suka yi kamar da sharhin al-Imam an-Nawawi da yazo a cikin al a mujallar na biyar shafi na 300 Ibn Hajar cikin Fathul Bari a mujallar tara shafi na ɗari da goma sha uku ya ce wa yi kafadu minhu an na hurmatar mu'mini ba da mautihi ba kiyatu an na hurmatar mu'min ba da mautihi ba kiyatun kama kana fi hayaki inda hadisai ɗin nan da muka karanta suke tabbatar mana shi ne. hurumi na mumini suna nan tare da shi har zuwa bayan mutuwarsa illa dai hurumi na kafiri shine wanda malamai su kai magana a kai idan kafiri ba babu amana tsakanin musulmai da shi to ba shi da wannan hurumi amma idan kafiri yana da amana tsakaninsa da musulmai to yana da wannan hurumi saboda wancan lafazi da ya da farko wato na kasuru abmil mayyiti karya kashin mamaci wanda ya shafi mamaci musulmi ya shafi mamaci kafiri amma inda malamai suke cewa kafirin da ba shi da hurumi a bayan mutuwarsa shi ne kafirin da ya zama to babu amana shi ne kafiri da ya zama akwai adawa tsakaninsa da musulmai wannan kashinsa ba shi da hurumi al'imamu tsibi ya ce isharar ne la'annahu la yuhanu maikitan kama la yuhanu hayyar wannan hadisi yana mana ishara da cewa shi musulmi ba a wulakanta shi a bayan mutuwarsa kamar yadda aka haramta wulakanta shi a lokacin da yake dare wannan yana sharhin sunan abi dawud aunul mujallar na biyar shafi na goma sha takwas al baji mai sharhin muwatta a mujallar na biyu shafi na 63 da hadisin ya taho ta riwayar al'imamu imam malik saboda haka yasa malamai da suka yi sharhin muwatta sun yi sharhi game da wannan hadisin daga cikinsu akwai al baji wanda sharhinsa ya samu karbuwa a tsawon tarihi haka yi ka duba aujazul masalik ila muwatsai da imam malik a mujallar na hudu shafi na 288 al-imam al-baji yace yuridu anna lahu min al fi hali mautihi mithla ma lahu minha hala hayatihi abinda manzon Allah yake mana ishara abinda manzon Allah yake nufi ya karantar da mu shine cewar hurumin musulmi a bayan mutuwarsa yana nan kamar yadda hurumin ya kasance a lokacin da musulmi yake dare wa anna kasra idamihi fi hali mautihi ya harum a karya kashin mamaci a bayan ya rasu haramun kama ya harumu kasru ha hala hayatihi kamar yadda aka haramta wato a fasa kashin mamaci a lokacin da yake da rai. kamar yadda ka san haramun ne ka cutar da musulmi har ka kai ga karya shi lokacin yana da rai to haka nan bayan mutuwarsa babu bambanci al-imam shaukadi shima ma sharhin nailul awtar a littafin sanayin ma'ufa mujallar hudu shafi na hamsin da shida ya ce fihi dalilin ala wujubin rifki bil mayyit fi guslihi wannan hadisin yana da ma'ana mai faɗi yana da ma'ana mai faɗin gaske tunda ka ji hadisin nan hurumin mutum yana nan har zuwa bayan mutuwarsa to me ya kamata lokacin wankansa ka tabbata baka cutar da shi ba idan ka cutar da shi lokacin wankan gawan to kamar ka cutar da shi ne yana gare wa taksinihi haka lokacin sa masa likafani wa hamlihi haka nan lokacin ɗaukansa a makara za a tafi abin ne wa gairi zalika domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita inda hurumin nan ya tsaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hurumin mutum bayan mutuwarsa kamar huruminsa ne a lokacin yana da rai haka ashe dole ne mu kula ta wajen ɗawainiyar mamata لأن تشبيه كسر عظمه بكسر عظم الحي إن كان الإثم فلا شك في التحريم الإمام الشوكاني يقول إذا وانا مثالي إذا منظر الله يأي يأيني توجل لي في babu shakka haramun ne ya nuna cewa haramun ne a cutar da shi tunda haramun ne ka cutar da musulmi mai rai idan ku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan misali kamar yadda yazo hadisin ummu salama inda eh, hadisin aka samu lafazin fil ismi ta wajen laifi ne ake nuna cewa fasa kashin mamaci eh, yana daidai da fasa kashin rayayye in ta wajen laifi ne to ittifaqan kaga haramun wa in kana fi ta'alluq idan kuma ana nufin ta wajen jin zafi ne fa kama ya haramu ta'limul hayy ya haramu ta'limul ta'limul mayyit idan ana nufin ta wajen jin zafi ne kamar misali idan mutum yana da rai karya shi yana cutar da shi yana jin zafi yana wahala to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan misali ga ainihin mamaci din don haka yasa yana dai tabbata haramun din kariya saboda ai ka aikata abinda musulmi zai cutu nan ma haramun don haka sai al-imam shaukani ya sake kawo wani hadisin da manzon Allah yake cewa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah wanda yayi wa musulmi sutura a nan duniya Allah zai masa sutura a kiyama ke don haka wannan yana nuna cewa ana kwadaitar da kai ka suturta al'auran musulmi kai da ka yi masa sutura kai da ka yi masa wanka kai da zaka sa masa likafani ka yi ƙoƙari kaga cewa baka cutar da shi ba sannan ka yi ƙoƙari kaga cewa ka rufe masa al'aura wa zahiruhu adamul farqi bainal mai wal mayyit yana nuna cewa babu bambanci tsakanin mamaci da musulmi domin da rayayye saboda manzon Allah ya ce shi musulmi a mai sutura a masa sutura ana samun lada Allah tabaraka wa ta'ala zai maka sutura a ranar kiyama kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce suturan nan ga garayayye ba bai ce suturan ga matacce ba don haka babu bambanci tsakanin mai rai da kuma mamaci ta wajen suturta al'aurarsa fa yadkhulu fi umumi satru ma yurahu ma yarahu al-ghafil wa nahawhu min al-bayyin ya kasance ka rufe al'auran wannan mamaci ah, sannan idan akwai wani abu da ka gani wajen wanke gawan haramun ne ka fita kana faɗa domin nan ma cutar da shi ne idan ka cutar da shi bayan mutuwarsa kamar ka cutar da shi yana gare wannan duk yana daga cikin faɗaɗa bayanin da al'imamu shaukani ya yi game da manufar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam karahatu ifsha'ihi wa tahaddusu bi wa aidan qad sahha anna al-ghiba yace baya ga cewar gulma wato ya kasance an yi tsegumin wani an faɗi maganar wani a bayansa haramun ne ya ce ai abinda ake nufi da giba zikiru kali li kama ya karahu ka faɗi abinda ɗan uwanka inda ya ji ba zai so ba shi ne giba inda ya ji ba zai so ba sai ce to wala farka bainal afil hayy wal babu bambanci tsakanin ɗan uwanka rayayye da ɗan uwanka matacci idan kai gibar mamaci kana samun zunubi kamar kai gibar rayayye wala shakka annal mayyita yakrahu an yuzkara bi shay'in min uyubihi allati tazharu hala mawtihi mamaci ba zai so a ce wanda ya ga al'aurarsa ya tafi yana yada wa mutane ba domin kowa yana da al'aura akwai wani abin da shi wannan mamaci ya ta kokari ya rufe wa kansa amma bayan mutuwa fa kaga ba shi da iko kai da ka zo wanke wannan gawa sai ka ga wannan aibu ya kasance labarin da zaka bayar inda a ce mamacin yana da rai babu shaka ba zai so ba don haka giba ce nan ma kai ko da mutumin nan da tuwon shi ka duba sudu musala na al-imam sada'ani sharhin wannan hadisin abu jalla da biyu shafi na 1571 don haka duk wani abu da ya shafi cutar da matacce haramun ne ga musulmi Allah ya samu gani duk abin da ya shafi cutar da mamaci haramun wannan dalilin yasa a musulunci ba a yarda idan mutum ya rasu a kona gawarsa ba saboda waɗannan hadisai da muka karanta da zaran ka ji labari ai a wasu ƙasashen duniya idan an yi rasuwa kona gawar ake saboda wato kada ya zamanto an cinye fili ta wajen makabarta kaga idan aka ce kona gawar aka yi an samu sauki filaye a maimakon a samu na bin mamata ne kaga masu rai su za su ta gina a wannan ba daidai ba ne a karantar wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallam a kona gawar musulmi haram to ba ma kona gawar musulmi ba a tona kabarin musulmi nan ma haramu saboda tona kabarin idan mutum zai tona kabarin musulmi dole sai ya cutar da shi musamman idan bai gama rubewa ba kamar yadda bayani ya gabata tana yi wa mutum ya tona wani sashi na jikinsa wattamfilu bil jufa da zaman to an wulakanta jikin mamaci haramun wannan yasa duk malamai suke cewa ba a amfani da gawar musulmi saboda a koyi aikin likita bai yiwuwa saboda wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta manzon Allah ya ce kariya kashin mamaci ya taho da lafuzwa guda uku mafi karfi daga cikinsu shine lafazin da ya zo da cewa kariya kashin mumini ashe kuwa idan akwai wannan hadisi bayan da za a yi malami ba da fatawar ana iya daukan gawar musulmi a kai ta makaranta saboda koyawa yara wato aikin likitanci ya za a yi da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam bare ma akwai hadisin aisha wanda ita ta rawaito hadisi da muka karanta din akwai wani hadisin ta yana ma'rifatu sunan wal athar na al-imam al-baihaqi kitab as-sariqa bab an-nubash hadisi na 4554 tana cewa sariqu amwatina ka sariqi ahaya ahayaina barawo da yayi wa matattun musata yana daidai da barawo wanda yayi marayayyun musata Aisha Allah ya kara mata saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai bambanta tsakanin matattu da masu rai ba ya daidaita tsakanin saboda haka sai Aisha ta ce idan aka samu barawo wanda yayi wa matattun musulmai sata hukuncin sa ɗaya ne da barawon da yayi wa rayayyun musulmai sata in ka duba kitabul musannaf na ibnu abi shayba ya kirga tabi'ai waɗanda ke da wannan fahimta akwai afa'u bin abi raba akwai alhassan hasan akwai al-imam akwai umar bin abdul da muawiya bin qurra al-imam ash-sha'bi al naqi sa'id ibn musayyib wato akwai sahabbai akwai tabi'ai da dama akasari suna da fahimtar cewa yuqta'un nabash da za a samu mutum a kama shi a makabarta yana tone kabari yana tone kabari saboda ya sace likafani ko wani abu to dama hukuncin yanke hannu ne a kansa ba a cewa ai ya yi sata ne ainihi ga matattu ba ga masu rai ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita tsakanin musulmai masu rai da kuma musulmai da suka riga suka rasu in ka duba nasu raya na alimamu zailai a mujallar da hudu shafi na 193 ya kawo fahimta kashi biyu akwai malaman da suke ganin ba a yin haddi ba a yanke hannun mutum saboda ya yi sata a makabarta amma wannan ita ce fahimta da inganci saboda wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bambanta tsakanin matattu da kuma masu rai ba kuma wannan shine fahimtar akasarin malaman sunna akasari hatta masana ilimin fiqh mazhabar malikiya shafi'iyya hanbaliya wato akasarin malaman fiqh suna cewa to qafa'u yadu tsari ana yanke hannun barawo ko da a ce wannan barawon a makabarta ya sata da duba littafin al-mughni mujallal na 8 shafi na 272 da kuma hashiyatul imam ad-dusuqi Da mujallal na 4 shafi na 340 da bidayatul mujtahid da mujallal na 2 shafi na 440 na'am akwai malaman da suke ganin ana iya amfani da gawar da gawar mutum ta wajen koyon aikin likita amma nan ma suna cewa ba gawar musulmi ba sai dai a nemi gawan kafiri wanda ba shi da hulumi idan aka samu gawan kafiri wanda ba shi da hulumi wannan babu laifi amma gawa na musulmi wanda an tabbata wannan mutumin ya mutu yana musulmi a ɗauki gawansa a ce za a koyar da aikin likitanci ga ɗalibai kaga dole za a farke gawan za a kwakwarke ta saboda su ga ainihin yadda halittar Allah ta tabaraka ala take a jikin dan adam domin da haka ne ake koyon aiki na likitanci wannan ba daidai ne ga gawar musu. a dalilin wannan hadisin kamar yadda ya zo cikin littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani Ahkamul Jana'iz akwai magabata wato cikin salaf ta yataharraj min an yughfara lahu fi maqbara yakturu dafn fiha akan samu malamin da yake barin wasiya ma a zamanin da idan na rasu kada a binne ni a makabartar da ta dade ana binne mutane sai dai kamar sabuwa wacce ba a taɓa binne kowa ba saboda yana tsoron kada a dalilin jana'izarsa a saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam wannan shi zai gwada maka kuskuren mutane a yanzu mutum ya riga ya san wannan tsohuwar makabarta ce amma sai ya tafi ya saye ta saboda yana bukatar ya gina gida don haka za a tone kasusuwa tana yi wa a watsar da su a shara ko kuma a tone wani rami a abinda malamai suka ce ittifaqan makabarta wakafi ne idan aka ce wakafi ba ta taba zama mallakar kowa makabarta wakafi ne inda aka binne musulmi gidansa ne mallakansa ne bai kamata a fi da shi ba amma idan shekaru suka kai lokacin da ake ganin kasusuwa so daga so rududdige ana iya sake binne mamata a wannan guri wannan shine abin da ah, malamai suka inganta a kai amma a ce za a mai da shi ya zama wato a sai da shi ga mutane su koma suna gida gidaje wannan ba daidai ba ne saboda an canza wakafi kenan alhali kuma wannan guri ne wanda Allah tabaraka Ta'ala ya shar'anta a kyale shi ga ainihin mamata musulmai akan haka yasa malamai suke cewa ko da wasiya mutum zai bari da a ce za a samu wani kafin ya rasu sai ce idan na rasu a dauki gawa ta a kai ma likitoci su koyi aikin likita da ita kaga ya halatta abinda manzon Allah ya haramta to tunda ya halatta abinda manzon Allah ya haramta ba za a yi aiki da shi domin duk wata wasiya da ta saba ma ka'ida ba a aiki da ita la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq bin ba yana da fahimtar cewa baya taba halatta mutum ya kyautar da wani sashin jikinsa a bayan rasuwan shi baya halatta na'am akwai malaman da ke ganin halal ne mutum ya kyautar da wani sashin jikinsa saboda amfanin wani mai rai domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato shine cutarwa ga shi mamaci amma idan ya zama za a yi amfani da jikin mamaci saboda mai rai ya samu kukuta daga wata halaka kaga akwai larura kenan akwai wata mushkila da ta sa ake buƙatar a ceci rayuwar wani amma da jikin wani mamaci saboda aka ce wannan da ya taho rasuwa ya ce na wasiya ko dai a cire kodarsa ko hantarsa ko zuciyarsa a ba mu wani akwai malaman da suke ganin babu laifi saboda ai zai ceci ran wani musulmi ne don haka ya saba ma ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai yana da bambanci da wancan tsawatarwa amma duk da haka shi bin baz yana cewa la mutum ba shi da ikon sashin jikinsa wato jikinka ne amma kuma baka da iko a kai domin dama babu shawarar ta Allah ya halicce ka don haka yanzu baka da ikon sarrafa jikinka saɓanin abin da Allah ya shar'anta bari har ka ce za ka kyautar da wani sashin jikinka yace ar-rajih anna insan idza tabarra'a bi shay'in min a'dahihi fi hayatihi annahu la yajuzu dhalika indi yace da mutum yana da rai yace nayi kyautar hanta na ko nayi kyautar zuciya na yace ni a fahimta ta ba daidai bane me yasa li annahu laysa lahu tasarruf fi shay'in min a'dahihi saboda shi dan adam ba shi da ikon sarrafa wata gaba daga cikin wato gabuba na jikinsa walaysa mulkan lahu kuma ba mulkin sa bane ba mallakarsa ba ce mallakar Allah ne amma da yawa akwai manyan masana na zamani waɗanda suke ganin babu laifi in dai don a ce kiran wani ne walai sai guna kamil man tawakafa babu wani malami daga cikin manyan malamai da aka yi a wannan zamani waɗanda suke ganin hakan ba daidai ba ne sai dai bin ba shi yana cewa eh, ni kam ra'aitu anna zalika laysa mutallafu hatta law kana hayyan fatabarra'a bi shay'in shi bin baz a fahimtar sa koda a ce mutum yana da rai a fahimtar ba ma mutum ya bar wasiya bayan ya rasu a dauki wani sashin jikinsa a ba ma wani mai rai ba la kana da rai ma ka kyautar da wani abu na jikinka yace shi bai ga halarcinsa ba babu dalili sai aka ce to ya batun jini fa ai musulmi yakan taimaka da jini saboda wani mara lafiya ya amfana da shi kaga an cire wani abu daga jikin mutum ne aka ba mu wani mutum sai ce to jini wani abu ne wanda ke yana da sauki yana da sauki domin jikinka yana iya sake wato yana iya sake halittar wannan jinin da aka ɗiba amma wanda ya ba da zuciya ko ya ba da koda ba za a sake samu ba saboda ka shi a fahimtar sa tunda har ba ka iya sake samun wannan koda ba za ka ba da shi ba wannan ina magana ne akan sabani da aka samu hatta ga masu rai bare kuma ga waɗanda so riga so rasu in ka duba al-fiqhul islami wa adillatuhu a mujallal na bakwai shafi na 383 illa dai mafi inganci shine cewa babu laifi wannan da abin da akasar malamai suke cewa dan mutum ya bar wasiya a dauki wani sashin jikinsa a ba mu wani saboda zai a cece shi matakar musulmi ne akwai sharuɗa da suka gindaya a kai in ka duba wannan littafin akwai sharuɗa amma dai in saboda ceto ran wani musulmi ne to yana da sauki amma idan mutum ya bar wasiya in ya mutu a a kona gawan fa kaga wannan babu hikima babu larura saboda haka haramun wannan yana cikin kashaful qina na al-imam al-buhuti uh, mujallal nabi shafi na 142 da matalib ul nuha da mujallal na farko shafi na 914 abu na karshe shine abinda ake kira tashrihul amwal wato shine autopsy idan ya zama mutum ya rasu ana ganin kashe shi akai ana tunanin kisan wannan musulmi aka yi in ma poison to amma ga shi ya rasu kuma a musulunci ana bukatar abin da gawan da gaggawa to sai dai kuma kaga wanda ya yi dalilin mutuwarsa ya tsira kenan to malamai suna halarta don an farɗe jikin wannan mamaci an ciro wani abu da za a yi gwaji don a gano mai laifi a dalilinsa wannan babu laifi ai ka ganin ma akwai hikima akwai larura wato idan akwai larurar kama mai laifi saboda mutuwar wani babu laifi don an farke jikin mamaci an cire wani abu amma malamai na cewa dole a mai da wannan abin a jikin wannan gawa bayan an gama binciken kamar misali idan kwakwalwarsa aka ɗiba ko an ɗauki an yanki wani sashi na jikinsa to bayan an gama a mai da wannan sashi jikin nasa tun da larura ne kaga larura ce saboda a gano mai laifi yana kama da misali idan aka samu labari wata annoba ta auku ta kashe wani mutum wato wani yaro sai ana tunani ai annoba ce ta yi dalilin mutuwarsa saboda haka sai aka ce ya kamata a farke jikin wannan mamaci saboda a ɗebo wani sashi a yi gwaji don a tabbatar shin annoba ce wannan babu laifi nan ma ai kaga akwai larura za a ɗebo wani sashi na jikinsa don a yi gwaji amma idan an yi gwajin za a mai da wannan sashi ainihin kabarinsa a dalilin wannan <clears throat> gwaji da za a yi kaga za a ceci rayukan mutane masu ɗimbin yawa domin idan annobar ce kaga za a gane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 sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda sa'ad bin abi waqas yace alhidu alhidu li lahdan kutuna min kabari mai loto idan na rasu wansibu alayya labina nasban kuma ku kafa min tubali iya kafa ba kama su ne abin rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka yi wa mazan Allah رواه مسلم الإمام مسلم يرويته حديث هنا كتاب الجنائز باب في اللحد ونصب اللبن على الميت حديث الذي ترى دا ستند شدا يند حديث يذو يارا سعد بن أبي وقاص أنا كرا سعامر بن سعد بن أبي وقاص في أباد الأباري يتي إن سعد آه إن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه yaron ya ba da labari ya ce mahaifinsa shine Sa'ad bin Abi Waqqas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake rashin lafiya na ajali wanda Allah ya amshi ransa wato a cikinsa, rashin lafiyarsa na ƙarshe lokacin da Sa'ad bin Abi Waqqas ya fahimci cewa wannan cuta da ta same shi ta ajali ce sai ya bar wasiya wasiyar ita ce hadisin nan da al-Imam Muslim ya ruwaito yana da muhimmanci saboda hadisin ya karantar da mu wata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaron sai ba da labari yace lokacin da mahaifinsa yake rashin lafiya na ajal ga irin wasiyar da ya bari yace ilhadu li lahdan ku tona min kabari mai lotu wansibu alayya labina nasban kuma ku tattoshe wannan loton da ainihin tubali gare ni ya karfafa kalma ta annasu ya zamanto an yi amfani da tubali din nan yace kama suli'a bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wa manzon Allah kaga ya bada hujja lokacin da ya bar wannan wasiya idan na rasu ga irin kabarin da za a tona min tana yiwa wani zai tambaya dan me kake so a tona maka irin wannan kabari kafin ma kai tambayar sai ya bada amsa idan na rasu ga irin kabarin da nake so a tona min kabari wanda yake da ainihin wato loto a jikinsa wanda aka rara ke gefensa aka fafe sannan aka cusa gawa ciki ya ce abinda ya sa na ce min haka saboda haka aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yasa malamai suke cewa irin wannan kabari ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu qudama cikin al-mughni mujallad na biyu shafi na 188 yace a sunna an yulhada qabrun mayyit kama a bi qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam sunna ita ce a yi wa kabarin mamaci a tona kabari wa mamaci a irin siffar uh, kabarin da aka tona wa annabi sallallahu alaihi wasallam al-imamun nawawi shi ma a sharhin wannan hadisin sharhu sahihi muslim uh, juz'i na bakwai shafi na 35 yace wallahadu ma'arufu tana yiwa kai tambaya wani irin kabari ne ake kiransa allahdu yace kabari ne wanda ke sananne wa huwa shaqqu eh, tahta al-janib min shine za a tona rani za a tona kabarin sai yayi zurfi sannan sai a tsaga wato ainihin a fafe rami ta ainihin bangon alkibla na wannan kabarin ya kasance an samu ainihin rami ta wannan ta ƙarƙashin wato kabarin za a tona a yi loto ƙasansa in an tona rami sannan sai a tura gawar cikin wannan rami sai a kawo tubali a toshe wannan kofa nan kuma sai a maido ƙasan gaba daya cikin wannan rami ɗin ya ce wafihi dalilun da mazhabi shafi'i wal aksari a akasarin malamai in ji al'imamun nawawi suna aiki da wannan hadisi akan cewa inna dafna fil lahdi afdalu min ash-shaqq abinna mamaci a irin wannan kabari shi fi dacewa akan abinna mamaci a tsarin kabari wanda ake martsagu kabari da ake kira ash-shaqq shine kabarin da muke a kasan akasai shine za a tsaga tsakiya ne sai a sanya gawa sai a rufe kawai ya saba da ainihin kabari da ake kira al lahdi to akasar malaman sunna suna cewa a yi irin wannan kabari allahdu ya fi a ce an yi kabari na ashabu iza amkana lahdu amma shi shine idan hakan zai yiwu wa ajma'u ala jawazin lahdi shakki. amma malaman sunna duk sun yi ittifaki akan kowane irin kabari ya inganta Hata irin waɗanda muke yi din wato sun dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa dai akwai wanda yafi a tsakaninsu wanda yafi kuwa shine wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi sallam. wa dalilin da yasa al-imam an-nawawi ya faɗi wannan yace ah, fihi istihbabu al-lahdi wa nasb Labin wa annahu fu'ila zalika bi rasulillah bi ittifaqi sahabati radiyallahu anhum lokacin da aka tona kabarin annabi sallallahu alaihi sallam aka yi masa irin wannan loto aka tona rami ta gefen alƙibla aka tura gawar mazan Allah a ciki har ma sahabbai sun ba da labarin yawan tubalin da aka yi amfani da shi guda tara ne tubali tara aka yi amfani da shi aka toshe ramin wato da aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai al-imam an-nawawi yace babu wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah da aka taba samun labari yayi gardama ya yi jayayya game da irin wannan wato nau'in kabari da aka tona wa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam na haka kaga an samu istifakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam idan ko sahabbai fahimtar za ta haɗu a kai wannan ya tabbata cewa sunan mazan Allah ne saboda musulmai kamar yadda ya zo cikin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi istifaki akan abin da ya saba ma sunnar annabi musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin al-majmu nan ma al-imam an-nawawi a mujallad na biyar shafi na 252 yace ajma al-ulama ala anna ad fi al-lahd wa fi ash-shaq duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa kowane irin kabari mutum ya amfani da shi tsakanin biyu dinnan imma al-lahd wanda ake marto eh, loto wanda ake wato kwakwale bangon da ke nahiyar alƙibla a fafe wannan bangon ta ƙasa a rarake a tura gawa a ciki sannan a toshi wannan shi ake kira Allah a shakku kuma za a tona rami ne kamar yadda muka saba ainihin kabarinmu shi ake kira a shakku idan an tona sannan a tsakiyar sai a yi tsagu sai a tura gawa sannan sai a mai da ƙasa kowannen su ja'izu ne duk malaman sunna sun yi ittifaki kowanne daidai ne sai yace lakin in kana in kanatil ardu sulba in dai kasar tana da karfi la yanharu turabuha ƙasanta baya ribkawa fallahdu afdal to irin wannan kabari na allahdu wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yafi dacewa da mutanen wannan gari wa in kanat rahwa idan kasar wannan garin ba shi da karfi tanharu yana ana samun zaizayar ƙasa haka nan kurum akan samu ƙasa ta rufka saboda ƙasar ba ta da danko ba ta da ƙarfi to a nan ba za a yi allahadu ba saboda ai kaga loto ne loto ne idan ƙasar ba ta da ƙarfi za ta iya rufkawa shakku afdal don haka irin wannan kabari wanda muka saba da shi shine yafi dacewa to wannan hujja ta farko da take nuna maka akwai inda muka dan rage wajen riko da sunnar manzon Allah shine nau'in kabari da muke yi ba shi ne nau'in kabarin da sahabban manzon Allah suka zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ɗaya nan, ba shi ne kabarin da akasarin malaman sunna suka ce shi ya fi dacewa ga mutane ba na uku ba mu da larurar da za ta samu rinka yin kabari a shaku domin ƙasar nan tana da ƙarfi Allah ya samu gani duk da cewa kowane kabarin kowane nau'i aka ɗauka nau'in kabarin aka ɗauka babu shakka ya inganta ba a yi laifi ba amma dai akwai abin da ya fi dacewa akwai abin da ya fi dacewa dalili na biyu wanda ya sa yin kabari allah shi ya fi dacewa ga musulmai shi ne hadisin ubayyu bin Ta'ab wanda al'imamu hakim ya rawaito da al'imamu tabarani cikin littafinsa al'ausaf annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin annabi adam alaihi salam mazan Allah yake lamma tuwfiya adam lokacin da annabi adam ya rasu gassalatu almala'ikatu bilma'i witran mala'iku sun wanke gawar annabi adam alaihi salam wankan aka yi shi witri kaga kenan tana yiwa an wanke sau uku ko sau biyar ko sau bakwai ko sau tara an dai wanke witri annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana wannan wanka da aka yi shine wanda sunnarsa ta yarda da shi don haka yasa idan za a wanke gawa idan za a yi wa mamaci wanka ana so a yi masa witri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alhadu lahu sannan mala'iku suka yi ma annabi adam kabarin allahadu mala'iku suka yi wa annabi adam alaihi salam kabarin allahadu kabari mai loto bayan sun gama ba a tsaya haka ba manzon Allah ya ce sai suka ce hazihi sunnatu adama fi waladihi to kaga abin ya zo da karfafawa da yawa bayan mala'iku sun gama tona wannan kabari sai suka ce wannan ita ce sunnar annabi adam ga 'ya'yansa mala'iku su suka yi wannan aiki hadisin yana fahihul jami'i fagiyar hadisi na 2207 kaga hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan hadisin yana karfafa nau'in kabarin al-lahdu akan nau'in kabarin ash-shaqq sannan dalili na gaba shine hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Abdullah bin Abbas ya zo da wani lafazi wanda yafi wancan ma tsanantawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-lahdu lana wa ash-shaqq li ghayrina kabarin da ake maloto ne namu maza Allah ya ce kabarin da ake matsagu abin na mamaci na wasunmu ne to kaga wannan lafazi ai yana da tsanani ko kabarin da ake waloto ne namu maza Allah ya ce kabarin da ake watsagu a sanya mamaci na wasunmu ne kuma duka ashabu sunan sun ruwaito wannan hadisu. duka ashabu sunan al-imam shaukani a littafin lailul awtar a mujallar na hudu shafi na 97 ya ce al'imamu sakan ya inganta hadisin al'imamu turmizi ya inganta ya ka duba fahimu sunan nasa'i hadisi na 2008 da kuma ahkamu jana'iz shafi na 262 waɗannan riwayoyin gaba ɗayansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam lallai manzon Allah ya faɗi wannan magana kana yiwuwa wannan magana da annabi ya faɗa ita ce ta sa lokacin da manzon Allah ya rasu sahabbai suka yi masa kabarin Allah saboda ga abin da manzon Allah ya faɗa Allah lana wa shaqqu li kabarin Allah wanda ake waloto shine namu kabarin ashaq wanda ake tsaga tsakiyar a sa mamaci na wasunmu ne to da sahabbai sun sani lokacin da manzon Allah ya rasu sai suka yi masa kabarin Allah sannan abin da ya sa hadithin ke da tsawatarwa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ligairina kabarin ashakku na wasunmu ne kaga ba mu ba kenan idan aka ce wasunmu ana nufin ba musulmai ba ana nufin ahlul kitab in ka duba sharhin wannan hadithin cikin aunin ma'bud mujallal na 19 eh, mujallal tara shafi na goma sha tara cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ligairina ma'anarsa min al-umam as al'ummomi da suka wuce wato yahudu da nasara su ne ya kamata a ce sun yi ashakku amma mu kabarin da ya dace da mu shine Allah kuma in ka lura yadda manzon Allah ya faɗa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kabarin nasara yake har zuwa yau domin nasara suna tona rami ne kamar yadda muke tona kabari za su sa ya yi zurfi sannan su ɗauko akwatin a ɗaura mai igiya sai a zura akwatin ya sauka kasa sai a mai da kasa sai mazan Allah ya ce to mu namu shine allahdu idan an tona ramin sai a yi mai loto ta bangon alƙibla a cusa mamaci kafin na a dawo da kasan kaga an bambanta tsarin binne mamaci tsakanin musulmai da kuma kafirai wannan ya sa malamai idan suna magana akan dalilai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na cewa rayuwar musulmi ya yi ta ƙoƙari ya ga ya bambanta kansa da rayuwar kafirai sukan ba da hujja da wannan hadisi in ka duba littafin ibn taymiya ittiza'u siratul mustaqim ya kawo hadisin nan wannan ya sa mai audul ma'bud ya ɗauko maganar masana hadisi na zamanin farko kamar alqabi iyab da sauransu yace innal lahda asaru lana wa shaqqu lahum kabari da ake waloto wato shine wanda ni na zaba mana amma kabari da ake tsagawa a samu mace wannan a bar ma ainihi ahlul kitabi su ne kamata a ce suna aiki da shi wa hadha yadullu ala ikhtiyaril lahdi fa innahu awla min ash-shakki lal man'u amma duk da haka ba a cewa dan an binne mutum nau'in kabari da aka tsaga aka sanya mamaci a ciki an yi laifi babu laifi kowadansu daidai ne dukkan sun da sun tabbatar da wannan lakin mahallul afdaliya idan ana maganar wanne ya fi to nan ne sai a ce wanda ya fi shi ne a yi kabari wanda za a yi wa loto inda ya kasar tana da karfi ba za ta rufka ba wa illa fa shakku afdal idan ko kasar ba ta da karfi to babu shakka a tsaga wato a yi kabari wanda ake tsaga tsakiyarsa shi ne fi dacewa saboda ba zai rufka ba wanda ibn tabiya yake cewa wa fihi tanbihun ala mukhalafatina li ahli alkitabi fi kulli ma huwa shi'aruhu yace wannan hadisin yana nuna duk wani abin da ya zama take ne duk wani abu da ya zama al'ada ce ta ahli alkitabi manzo Allah yana kokarin ya raba musulmai daga wannan abin musamman idan yana da alaka da addini in ka duba faizul Kabir na al-imam al-munawi da mujallar na biyar shafi na 511 za ga sharhin da malamai suka yi a kai a cikin fatawar lajina mujallar na takwas shafi na 421 yaya zurfin allahadu ya kamata ya kasance babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi daga manzon Allah wanda ya tabbatar da yanda ya kamata zurfin kabari ya kasance allahadu fil qabri huwa an yughfara fil ardi ila asfali tulan amma abinda aka fi so idan za a yi wannan kabari wanda ake wa loto, sai a tona zurfin kabarin ya kai tsawon mutum summa yamilul hatir bil hafri ila janibihi allazi min jihatil qibla shine tonon bayan ya gama tonawa ya kai tsawonsa idan ya gama tonawa zurfinsa ya kai tsawonsa to sai ya dubi bangon alƙibla sai ya rarake ya samar da rami wannan ramin liyuba al mayyit fil hafri aljanibi wannan mamaci nan za a cusa shi idan za a cusa mamacin za a sa shi ne mustaqbilan alqibla fuskansa tana fuskantar wato tana tana nahiyar alqibla wala ya tayassaru zalika illa fil ardi sulba amma in ka lura da wannan bayani malamai suka ce irin wannan kabari baya yiwuwa sai idan kasar tana da karfi ya'ani almutamasika kasar tana da danko wa shaqqu huwa shi kuma kabari da ake kira ash-shaqqu wanda ake tsaga tsakiyarsa an yi hufaral qabru fil ardi tulan fakat wato za a tona ainihin kasa zurfin sa ya kai tsawon mutum har yanzu wanda in ka lura har yanzu da yadda muke tona kabarin namu bai kai hakan ba liyuba al-mayyit fi zalika tulan wa yakunu zalika fil ardi rahwa ghayr mutamassika kal ardi ramliya kamar kasar da ya zamanto kasa ce ta rairayi to ita wannan ba a mata loto za a tona zurfin eh, ya kai tsawon mutum babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa ga zurfin kabari babu wannan hadisi illa dai malamai ne suke harsashe da kuma tunanin ga tsawon eh, zurfin da ya dace a ce kabari ya kai amma ana amfani da wasu hadisai guda biyu akwai hadisin jabir bin abdullah ya ba da labarin abin da ya auku bayan yakin uhudu sannan akwai hadisin hishamu bin amir wanda ya ba da labari shi ma abin da ya auku a bayan yakin uhudu saboda a bayan yakin uhudu an samu mamata da dama waɗanda suka yi mutuwar shahada allah ya kara musu yarda lokacin da aka samu mamata dinnan da yawa kamar yadda Hisham bin Amir ya bada labari yace ishtaddatil jirahatu yawma Uhud raunuka sun tsananta a ranar yakin Uhud ga musulmai ga waɗanda ke da rai kenan bayan waɗancan matattu wajen kamar mutum 70 masu rai din sahabbai waɗanda ba su rasu ba ya zama to suna da raunuka a jikinsu fashakau ila rasulillah kassaratal jirahat sahabbai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah raunuka sun mana yawa ga kuma matattu suna da yawa ya za a yi mu binne su kuma ga yanda tsarin kabari yake kasancewa ya kamata ya zama to yana da zurfi duk da haka sai manzon Allah ya ce musu uftiru wa ausiu wa ahsin babu rangwame manzon Allah ya ce ku tona kabarin ku yi kabarin nan da faɗi kuma ku yi kabarin nan da kyau amma saukin da za a muku shine idfinu al-ithnaini wa salasata fi qabri ku haɗa mutum biyu ko mutum uku ku binne su a kabari guda wa qaddimu aktsarahum qur'ana sai ku gabatar da wanda yafi yawan haddan alqur'ani shi za a fara sanyawa ta alƙibla kafin na a kawo sauran gawo yake din a sata bayan shi hadisin yana irwa'ul galil ya inganta hadisi na 743 hadisin hisham bin amir ga kuma hadisin jabir bin abdullah wanda ya bada labarin yanda aka yi jana'iza a lokacin da aka gama yakin Uhudu. wanda duk suna tabbatar da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewar sahabbai sun koka suna da raunuka manzo Allah bai ce a ayi kabarin mara zurfi ba saboda kuna da rauni ba manzo Allah ya ce ku tona kabarin nan in aka ce siru ku tona kaga yana nufin ya zurfi domin ku yi ta tono sai ya yi zurfi babu sauki akan kada ya yi zurfin sannan ku tona ya yi faɗi sannan ku kyautata ainihin kabarin kada a ce ai saboda akwai larura bari yi kabari wanda yake mara kyau la annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu sauki ta wajen waɗannan inda kawai za a samu sauki gare ku a maimakon kowane mamaci ya samu kabarin sa shi kadai manzo Allah yace an ba ku damar ku binne mutum biyu ko mutum uku a kabari guda wannan hadisi wannan labari abinda ya auku bayan yakin hudu sai zamanto abin ishara ga masana masana suka fahimci cewa kabari ya kamata ya kasance mai zurfi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ukfiru kutona tona kaga wannan umarni ne idan an ce kutona ya kamata tonan ya zama to yana da zurfi domin idan kabari ba shi da zurfi baya samar magawa tsaro baya samar magawa tsaro tana yiwa akuya ma an ta zo tana iya tona wannan kabarin ta tafi da wannan mamaci ko kuma kare da sauransu al-imam shafi'i yake to shi a ganin sa idan dai har aka samu mutum an kai tsawon mutum zurfin kabari to ai an yi shi da zurfi idan dai har aka kai zurfin kabari umar bin abdulaziz ya ce to ana iya tonawa zuwa rabin mutum idan ya kawo daidai kugu mutum shi kenan ba sai ya kai tsawonsa ba al'imam ahmad ya ce a'a a dan wuce rabin tsayin mutum a kawo daidai kirjinsa in ka lura kowane malami yana kokarin aiki da wannan umarni na manzon Allah ne bayan yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku wannan kalma ta cewa a tona yana nuna cewa kabarin yayi zurfi to me wani irin rami ne ake iya cewa yayi zurfi al-imamu shafi yace kai tsawon mutum kaga shine abin da uh, ulama ullajina suka dauka akan cewa ya kamata zurfin kabari ya kai tsawon mutum amma Umar bin Abdulaziz yana cewa a idan ya kawo rabin tsawon mutum ma daidai ne yana iya suturta mamaci domin idan aka ce zurfin kabari ya kai rabin tsawon mutum zai wuya a samu dabbar da za ta tono wannan mamaci din amma al'imamu ahmad ya ce a ɗauka tsakanin wancan da wannan a kai shi ya kai wato daidai kirjin mutum idan an tona kabari zurfin ya kawo kirji to na alhamdu wahiyar ƙare in ka lura duk fahimtar nan suna kusan su yi kama da juna illa dai kowane malami yana ƙoƙarin. Yayi yi aiki ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam asalin sunna ita ce a tona kabari ta inda zurfin zai samar wa mamaci kariya shi kenan saboda ka idan an tona kabari in ka kalli kabarin kai za ka iya hukuntawa zurfin kabarin nan ya kai ya samar wa mamacin nan tsaro tsaro daga wa tsaro daga dabbobi ba ma mutane kawai ba saboda dabbobi suna kiwo dabba tana iya tona kabarin saboda su cinye wato ainihin gawan kaga ba a samar wa wannan mamacin tsaro ba kuma dama abinda kabari ya kamata ya kasance shine ya samar wa mamaci tsaro don haka idan dai kabari ya samar da wannan tsaro falilahi hamdu wanda shine abinda malamai suka ce wato ya kasance as-sunna an yu'ammak ta'mikan yamna khurujar riji ya kasance zurfin ya kai yanda zai hana karni fitowa sannan zai samar wa shi mamacin tsaro to amma tona kabarin da zurfi fa ana cewa farilla ne ko sunna akasarin malamai suna cewa sunna ibnu hazm yake ina ba a ce ma irin wannan umarni na manzon Allah sunna yana cikin almuhalla kuma wannan fahimta ita ce mafi inganci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ka lura da irin umarnin da ya masa habbai bayan gama yakin Uhud ibn hazmi a littafin muhalla al-muhalla a mujallar na uku shafin gare ya ce imaku hafiril kabri fard a tona ramin kabari ya yi zurfi dole me yasa ya ce ai saboda kaga ka lura da abin da ya auku a bayan yakin uhudu sahabbai sun kawo damuwarsu ga mazan allah suna da raunuka a jikinsu idan aka ce za a tona kabarin mutum saba'in kowane kabari ya kai tsawon zurfin mutum ai kaga aiki ne ba kaɗan ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai karɓi uzurinsu ba ibnu hazm ce falam ya'zurhum alaihi salam fil i'maq fil fil hafri manzon Allah bai karɓi uzurinsu ta wajen zurfafa ainihin kabari ba wannan shine fahimtar da Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya dauka kamar yadda ya zo cikin ahkamul jana'iz shafin 260 ya ce yace yajibu i'maqul kabri wajibi ne a zurfafa kabari wa tawsi'uhu wajibi ne a fadada kabari wa tahsinuhu wajibi ne a yi kabari da kyau saboda waɗannan kalmomi guda uku sun tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ibn al-usaymin shi ma yana da wannan fahimtar a littafin sa ash-sharh al-mumti' yana kitabul janaiz mujallad nabi shafi na 489 ya ce a ta'amiku sunna asali a yi kabari da zurfi sunna ne wanda shi ne abinda akasarin malamai suka ɗauka a yi kabari da zurfi sunna ne amma akwai haddin da ke zama wajibi ta wajen zurfin wane kima ne ake cewa na zurfin kabari wanda yake zama wajibi shi ne ma yamna usiba'a an ta'akulan zurfin da zai iya hana dabbobin daji su tona eh, gawar mutum zurfin da ya kai wannan wajibi ne zurfin da ya kai zai kare mutane masu rai daga jin karnin wato wannan eh, eh, eh, gawar da aka binne to wannan zurfin wajibi wa amma kaunuhu labudda min an yamna asiba wa ra'iha ihtiraman lil mayyit me yasa aka ce dole ne zurfin ya zamanto ya kai yanda zai kare mamaci daga dabbobi me yasa aka ce dole ne zurfin ya kasance ya kai yanda zai tsare wari daga fitowa yace saboda na daya idan aka tona kabari ya zamanto zurfinsa ya samarwa mamaci tsaro ta yanda dabbobi ba za su tone shi ba kaga an daraja wannan mamaci saboda aka daraja mamaci kuma wajibi ne wa li Allah yu'addil yu'zil ahya sannan idan aka tona zurfin da ya kai ga zai hana wari fitowa to nan kuma an kare masu rai daga cutuwa wa yalusul ajwabir ra'i haka ga gari ba zai zama to yana da karni ba wato an gurbata yanayi na na iska saboda kasancewar ba abin da wannan mamaci a cikin ramin da ke da zurfi mai yawa da ke haza aƙallu ma ya saboda haka idan ana cewa me zurfin da ya kamata kabari ya zama sai ka ce zurfin da ya kamata kabari ya zama shine wanda zai samarwa gawa tsaro zurfin da zai kare wato masu rai daga jin karnin rubewar wannan gawa to wannan shine zurfin da yake zama wajibi wa in zada fil hafri to idan aka dada karin zurfafawa fa fa huwa afdal wannan ana yin sunna ne ba farilla ba saboda ka in ka ga in ka lura kamar bayanin Umar bin Abdul Aziz wanda shine ya dace da bayanin malamai akasari don haka yasa kaga a kasashen mu nan ba a tona kabarin ya kai tsawon mutum saboda ana daukan fahimta ta Umar bin Abdul Aziz wanda ya dace da fahimtar akasarin malamai mazhaba ta Imam Malik kuma ba laifi bane domin idan zurfi ya kai tsawon rabin mutum to wannan zurfin yana kare yana samar wa shi wannan mamaci tsaro gwargwadon hali amma inda za a yi kabarin ya kai zurfin mutum to da wannan kabari ya fi dacewa saboda zai yi wuya a samu kwaron da zai isa ga wannan gawa bari har ya mata ta'adi zai yi wuya a ce shanu sun tafi makabarta kiwo saniya ta hau kan kabari kabari ya rufka har ma ga kasusuwa sun fito kai da ji ka san cewa kabarin ba a tona shi da zurfin da manzon Allah ya umarni ba Allah ya sa mun gane to mu ƙara hadisi walil bai a riwaya ta al'imamul bai haƙi yana kitabu sunan kubra kitabun jana'iz babu layu zaɗu fil aksaru min turabihi li Allah ya tafi jiddan an gama magana game da zurfin kabari sai kuma tudun kabari Allah ya ma ibn hajar rahama ya tsara littafin da hikima sai da zai karantar da kai sunnar manzon Allah a cikin sauki kaga ya gaya maka zurfin kabari sannan kuma zai gaya maka tudun kabari ya kawo hadisin nan na Jabir hadisin Jabir yana a sunan al-kubra babin hadisin ma da al-Imam al-Baihaqi ya rubuta la yuzadu fil qabri aktharu min turabihi sunan babin kenan kada a yi makabari ƙarin ƙasan da ba shi sunan babin ke sai kawo hadisin jabir bin abdullah eh, yake na hau haka ne ko? wato jabir ya ba da labari wanda ke kama da labarin sa'adu bin abi waqas yana ba da labarin ainihin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yaya kabarin manzon Allah ya kasance wa zada sai aka samu kari a riwayar jabir jabir ya ce wa rufi a kaburuhu anil ardi kabdara shibrin an daga kabarin manzo daga doron ƙasa tudun kabarin gwargwadon ɗani a shibiru, kamar yadda zo a alkamusul muhim a shibiru shi ne ma bai na a'alal ibhami wa a'alal khinsari tsakanin saman babban yatsa da kuma saman yatsar tsakiya tazarar da ke tsakanin shi ake kira ashibru idan ka buɗe yatsunka tsakanin toliyar babban yatsa da kuma toliyar yatsar tsakiya wanda shi ne ashibru da larabci wanda shi ake kira ɗani kaga kenan iyakan tudun kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗani guda ne kamar ka buɗe hannunka ne wato ya zamanto fadin da ke tsakanin babban yatsa da kuma zuwa yatsar tsakiya wannan iyakan tudun kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ji Jabir bin Abdullah kaga yana ba mu labari yanda kabarin manzon Allah ya kasance me yasa labarin yake da muhimmanci kamar yanda Sa'ad bin Abi Waqqas ya bar wasiya ga irin kabarin da yake so a tona mar me yasa saboda lokacin da manzon Allah ya rasu sahabbai irin wannan kabari suka tona da a ce wannan kabarin ya saba ma sunnar manzon Allah wallahi da an samu wani cikin sahabbai da ya kore amma ba a taba samun wani sahabi wanda ya ce irin wannan kabari bai dace ba to sannan kuma ga jabiri yana ba mu labarin tudun kabarin annabi da a ce tudun kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai dace ba da an samu wani sahabi da ya kore a kai yanda hadisin ya zo yace rusha ala qabrihi hilma'u. jabir yace an yayyafa ma kabarin Allah ruwa wa a alaihi hasba'u an tsora masa tsakuwa kananan tsakuwa aka tsinto kananan tsakuwa min hasba'il arsa ya mayi bayanin in irin tsakuwa ba wai tsakuwa ne ake zuwa rafi a ɗebo bala tsakuwa ne yace wanda ake samu a tsakar gida wato ana samu a gidan kowa tsakuwa ne kanana wanda za a samu jajaye aka tsintsinta wato tsakuwa ya zama yana da kauri ya dan fi kasan da aka fitar ya fi kasan da aka fitar kauri saboda aka sai aka jera wannan tsakuwa akan kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min hasba'il arsa wa a qabruhu ya zamanto an daga ainihin tudun kabarin manzo kaddara shibrin gurgudan dani daya sai ibn hajar ya ce wasu hafafu ibn hibban ibn hibban ya inganta wannan hadisi na al'imamun bai haƙi ibn al-qayyim jawziya ya yi magana kan wannan hadisi a cikin zadul ma'ad yana mujallar da farko shafi na 524 saboda ibn al-qayyim yana magana game da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga farkon manzancinsa har zuwa rasuwan shi ya yi magana game da ainihin kabarin annabin kansa a cikin zadul ma'ad ibn al-qayyim yace wa kanat quburu ashabihi kaburburan sahabban annabi gaba ɗayan su la mushrifatan wala la'atan kaburburan sahabbai gaba ɗaya ba su da tudu sannan kuma su bu su shafe daidai ƙasa ba kaga suna tsakatsaki kenan kabarin sahabban annabi gaba dayansu la mushrifatan wala la lafiya su bu su yi tudu ba sannan kuma ba su wato ainihin daidaita da doron kasa ba sai yace wa haka za kana qabruhum karim shi ma kansa manzon Allah kabarinsa haka ya kasance wa qabru sahibaihi da kabarin sahabbansa guda biyu sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar Allah ya kara musu yarda sai yace fa qabruhu musannamun duk da haka kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tozo matubuhun ya zamanto an wato an eh, rufe samansa an rufe saman kabarin bi baqha'il arsatil hamra aka aka tsinto wato jajayen tsakuwa kanana aka jera akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace la mabniya wala mutayyana kabarin manzon Allah ba a gina shi ba sannan kabarin manzon Allah ba a yi da ɗansa ba wa haka za kana kabru sahibaiki haka ma kabarin sahabbansa biyu suka kasance kamar yanda Jabir ya faɗa haka nan masana suke tabbatar da ainihin siffar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yu'allimu kabra man yuridu eh, ta'arrufa kabrihi bi sahra idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya sa alama kabarin wani mutum to dutse kawai yake daukowa yayin alama da ita anan babu shakka akwai sabanin fahimta akwai sabanin fahimta tsakanin magabata game da abu abu guda an yadda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam girmansa bai wuce ɗani guda ba ainihin tudun kabarin bai wuce ɗani guda ba wannan an yarda amma al'imamu shaukani cikin nailul alfa yana mujallar na hudu shafi na ɗari da ɗaya ya ce wa ka talafa ahalul ilimi fil afdal min at-tasnim wa at abinda aka samu sabani shine shin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an tara kasan ne ya zama yayi doro shi ake kira at-tasnim kamar doron raƙumi kaga an tara kasan sai ya zama yayi doro kenan ko kuwa an lailaye kasan an daidaita shi da ya koma flat kaga ba wai yayi tozo bane da aka gama binnewa aka kawo kasa aka zuba akai sai ya zamanto kasan an daidaita samansa saman kabarin ya zamanto daidai ne babu gefen da ya zama yana sama da wani gefe tsakanin biyu shin yana da tozo kabarin ko kuwa a'a samansa ya daidaita ta ko'ina wadda shi ake kira a tattsihu shi ne daidaituwar kabarin gaba dayansa ya zamanto fula ko kuma ya zamanto a tasnim shi ne kabarin yana da tozo ya ce ba da ittifaki ala jawazin kulle duk da cewa duk malaman sunna sun yadda kowane nau'i aka yi daidai ne babu laifi don kabari an yi shi ya yi tozo babu laifi don kabari an daidaita samansa ya zamanto ba shi da wato sura na ainihin tozo duk wanda aka dauka daidai ne amma wanne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abu ne muhimmi saboda idan an san wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne za a ce wannan shi ya dacewa to abinda ibnu qayyim al ya yace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin sayyiduna abubakar da sayyiduna umar suna da tozo ba a daidaita saman su ba suna da tozo kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna akasarin malaman sunna suna da wannan fahimta marhabar al-imam abu hanifa al-imam malik al-imam ahmad al-muzani kathirun min ash-shafi'iyya wannan ita ce fahimtar su aksarul ulama ala anna at-tasnim afdal akasarin malaman sunna suna cewa ai kabari da tozo yadda muke yi kenan yadda muka saba yi domin idan an gama binne mamaci an kawo kasan zaka ga an mai da shi ya zama yayi doro kamar wato yayi tozo to wannan shi yafi dacewa wannan ne abin da akasarin malamai suka ɗauka. in ka duba littafin Ibn Kudama, Mujallar nabi shafi na 379 yace wa tasnimul qabri afdalu min tasfihihi a yi kabari ya yi tozo ya yi doro shi ya fi dacewa akan a daidaita saman kabarin wannan ita ce fahimtar al'imamu malik al'imamu abu hanifa al'imamu sauri zaman da muka kirga su to amma al'imamu shafi'i shi bai ba in ka duba littafinsa kitabul ummi abu jallar na farko shafin 311 kuma yana da hujjoji yana da hujjoji babu shakka yana cewa inda a ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yayi doro yayi tozo yayi doro aida tsakuwan da aka mammanna da za su zube wannan wata hujja ce wadda ya kafa akai yana cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yaronsa da ya rasu Ibrahim yaron annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka binne ibrahim an saka wannan tsakuwa din akan kabarinsa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwansa kabarinsa an nemo tsakuwa aka daidaita a saman kabarinsa wato sanya wannan tsakuwa yana da hikima saboda zai hana ainihin kasan bajewa ko kuma iska ya dauke ta zai hana guguwa ta kore ainihin kasan kabari din tunda kasan da aka tono na kabari yana da laushi amma idan aka nemo tsakuwa fa su suna da nauyi saboda aka zuba tsakuwa akan kabarin ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi yana da ransa da lafiyarsa lokacin da yaron sa ya rasu wa waba'a alaihi hasan min hafar rauba yasa aka tsinto tsakuwa na ainihin rauba rauba shine ainihin wurin da ke tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma gidajen matansa aka tsinto waɗannan tsakuwa sai aka zo aka zuba a ainihin kabarin ibrahim alaihi salam sai al-imam shafi'i yace hasba'u la illa ala kabrin uh, musabbahin idan ko aka ce kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi yayi doro to ya za a yi a sa tsakuwa ba su zube ba saboda ka shi a fahimtarsa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam bayi da doro wato an daidaita uh, abin saman samansa wannan dalilin ya sa aka sanya ainihin tsakuwa a kai har ma tsakuwan suka tsaya to amma akasarin malamai ba su ɗauki wannan fahimta ba me dalili saboda akwai hadisin al'imamul bukari akwai hadisin al'imamul bukari wanda sufiyanu tammar ya ba da labari ya ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ra'aytu qabran nabiyyi musannaman